من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من دعا بدعوته وسنة سنة سنته إلى يوم الله السلام عليكم ورحمة الله farkon mu da saduwa wannan الله na talata wanda ya dace في رمضان da biyu ga da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiyya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari biyu da hamsin da uku cikin surutun bakara yau kuma za mu tafi farkon aya ta ɗari biyu da hamsin da uku akwai tambayoyi da haka tambaya ta farko wani na tambaya ne a kan riya yaya mutum zai iya kauce wa riya abin da ake nufi riya shi ne mutum ya aikata wani aiki na neman lahira na neman lada da manufar samun wani matsayi a duniya ya ko wani abu dukkan mutumin da ya aikata aiki na ibada don mutane su ya fi shi to wannan shi ne ake cewa ya yi riya kuma ya tana rufe aikin mutum inda kishiyar riya shi ne ikhlasi ya kai ikhlasi domin ya bangare ne daga cikin bangarorin shirka kuma Allah madaukakin sarki ya turo dan Allah ya saukar masa da wahayi domin ya tsantsanta ibada gare shi تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين على لله الدين الإسلام wato ana yin ibada ne don Allah ta ne ta mutum zai ya suna cewa wanda kake neman ya yabansa din bai ki ba zai kare ka da wani abu ba idan ya yi maka ba kuma zai ke cutar da kai ko ya rage maka wani abu ba in bai ba to idan mutum ya tuna wannan ya kuma tuna girman lada na ubangiji da mutumin da ya aiki domin sa ko wannan zai maka masa sannan kuma karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam da gudun da ya karanta tarihin da sahabbansa da kafinsa halifofinsa wannan ma yana ƙara sa mutum ya rinka yin ikhlasi ya shiga cikin zuciyarsa ta yadda dukkan ayyukansa da maganganunsa zai yi kokari ya ga cewa Allah ta ɗaya ke neman yasa. Yace wani lokaci mutum zai ji kamar ya yi rihi amma kuma ba ya da tabbas na ya yi ɗin. To wannan na nufin dole sai mutum ya sake alwala in kuma sallah yake dole mutum zai fita daga sallah don ya zai sako alwala manzon Allah ya bayyana cikin hadisi sai dan yakan zo wani lokaci ya buka wa mutum dubura sai ya kamar iska ya fito daga cikin dubura ga irin wannan yanayi manzon Allah ya ce ba za ka gaskata sai kan ba ko ba za ka gaskata wannan abin da kaji ne kamar da iska ba a sai in tsaye daga cikin dubura ko dai kasance ka ji wari ka tabbatar da larihi ne ko kuma ya kasance ka ji kara ba wai iskan ne kadai ya fito da ya fito tare da kara amma matuƙar iska ne kadai wanda ba ka da tabbas ta fuskar jin mari ko ta fuskar jin kara to ba ka ɗauka zuwa ga wannan ka lalace dan ka za ka ci gaba da riƙe a wurin ka san da ita wannan ita ce ka'ida da ta fi ƙarfi domin akwai ka'ida ta malamai ta fi cewa al-yaqinu la yazulu bi shakk ko la yuzalu bi shakk wato yaqini bayan za a yi su kawar da shi ta hanyar shakka sai in ka samu yaƙini dan uwan ba ku bisa da wannan idan mutum ya yi alwala yana da tabbas ɗin ya yi alwala sai kuma shakka ta zo ta same shi cewa shin alwalarsa ta karye ko ba ta karye ba abin da yake da shi na farko na tabbas ɗin na yi alwala shi ne yake da ƙarfi saboda shakka da ya yi cewa ta karye ko ba ta karye ba zai ɗauka suna nan lafiya lau ba ta karye ba wato kaga wannan ya fito da abin da muka saba karanta cewa mun shakka fi hadasin wajaba alaihi wudu wajaba alaihi wudu illa an yi yakuna muwaswisan domin surutun ka'ida sun gina ta ne wata ka'ida da cewa alwala kana yin tuni domin kai sun sallah wani abu ne da aka rataya shi da wuyar wanda lallai ana bukatar shi yayin da yi sallah da alwala wadda kake da fiska a cikinta wannan shakkar da ke cikin alwalan za ta nasu zuwa ga fiska a cikin sallah sallah ta yi kuma yi ne akan cewa alwala ta yi so ta yi ba to sallah tana nan a rataye a cikin zinnarka to babu yadda za a yi ka saukewa kanka wannan nauyin ta hanyar shakka sai ta hanyar ne wato za ta tabra'u illa bi yaqini kuma sun kawo wannan da malamai suka gina ta kai tana wahalar da su don ba ta iya shigar da ita a kan kowane babu don haka da wacce ita ce asalin ka'ida da ya kamata su kawo maka ina da kin la yazulu da shakk bi ma'ana ma sabata bi yaqinin la yazulu illa bi yaqinin misli da abin da ya tabbata cikin da yaqini to ba a iya ture shi ta hanyar shakka sai ta hanyar yaqini da kuma ina da tabbacin na yi alwala to lallai in samu tabbacin alwala ta walwala amma ina da tabbacin na iwala sai shakka ta zai a wani tawo da ko ko ba wannan shakka ba ta iya tsori ta zato wannan shi ne zato su inda su cikin zato da masu tambaya ta uku fadin Allah ta'ala innal ladina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim qalu fima na qalu kunna fi na ardh wani yana neman tsarin bayani game da wannan ayar ayar tana cikin suratul nisa kuma ayar tana zargi ne game da sahabbai waɗanda suka yi imani suna da ikon za su yi hijira su tafi wajen annabi amma sun ce tafiya annabi ya riga ya yi hijira ya je madina zai asasa daula ta musulunci yana buƙatar ya samu mataimaka ana buƙatar a samu zaratan samari zaratan musulmi waɗanda za su taimaka domin daular musulunci sun je karfi to wannan sai ya zama dole ga dukkan mutumin da ya kusa kalmar shahada a ko ina yake a duniya inda yana da iko su ya zama wajibi ya yi hijira ya zo wajen annabi a madina to waɗanda suka zauna saboda faɗayin kar su bar gidajensu kar su bar sana'o'insu kar su bar danginsu da yan uwansu sai aya ta yi zargi a kansu matuƙar sun zauna ne suna da kwaɗayin zama a garuruwan su ba sa su su a annabi to in haka su mutu a wannan hali to sun mutu cikin wani hali mawuyacin hali sai sa Allah ce innal ladina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim lalle waɗanda mala'iku za su tafi rayukan su suna masu zalantar kawo mu wato sun zalunci kawo su ta hanyar kin ne hijira kawo fi mutum mala'iku za su tambaye su a wani hali ko kasance me ya hana su ku fita ku je ku tafi tare da annabi ku tsaya ki har su daura musulunci kawo fi kunna musulunci da mun kasance masu rauni ne mu a abin nufi ba mu da ƙarfin bayyanar da musulunci a inda muke sannan kuma ba mu da ƙarfin halin mu je mu ga annabi mu tsara da shi ne kuma mun tsaya fi da shi waɗansu malaman tafsiri suka ce tambayar da za a yi musu kima tuntun, za a yi musu tambaya kan cewa menene abin da ya nuna ko aiwatar da dokokin Allah a garin tsayar da shari'a musulunci a garin su yin aiki da ayoyin alqur'ani menene ya hana su wannan qalu bisu kunna mutadafina fil ardh na da rauni ne a garin mu kadan ne musulmai kafirai sun fi yawa dan haka ba yin za a yi su ba mu damar mu aiwatar da dokar Allah sai a ce su alam takun ardullahi wa ta'ala fahajiru fiha kasar Allah ba ta da lewa ta yadda za ku iya yi hijira ku je inda za ku iya amfani da dokokin Allah din in nan inda kuke in hana ku أولئك ما وهم جهنم وساء المسيرة إلى أن نقوم بكتب جهنم نقوم بكتب تدوم منك يا الله يسوع يأتي إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يجدون ما تقيم تلوني لكتك النظر ما تاب يا رقنان وطن لا يستطيعون حيلة تاب لوطن بارا إيد الله تسيطا لكتك النظر جيس لسكي أنه مدينة wasu bar da su na kafirci su je gari imani ba su da wannan karfi ba su da wannan dama amma saboda tsufa amma saboda yarinta amma saboda kasancewar ta mutum irin waɗannan sai Allah ya musu asuwa sai ka wala ka asa Allah an ya wa an wa kana ba su rasula irin waɗannan ubangiji ta Allah ya musu rangwame duk da ba su yi hijira ba an kai wannan shine abin da ayar ta nuna ba su ne bikila mai wannan tambayar ya kawo ta ne dan ya kafa hujja da waɗanda suka yi hijira wanda suka magana sa kwanaki idan ya kawo ne don waɗannan idan suka hijira daga nan yanzu su je ina kenan dan da ya sahabe sun hijira daga makka daidai lokacin makka kafirai suka fi yawa duk mutum goma na makka a wannan lokacin su za ka samu cewa fara kafirai ne sai ne musulmi madina kuma annabin ne da kansa yake da rai a wajen saboda haka akwai bukatar kowa ya taso daga inda yake je inda annabi yake to kuma yanzu idan kuka yi hijira daga nan to sai ku je ina idan kun yi hijira kun bar mai dubu ko kun bar kan ko kun bar sokoto ko kun bar mantara ko kun bar gidan da kuke bari to sai ku je ina kuma sai ku tafi ilimi ko a ba iban ko delta ko bayanta ko kun za ki hijira ku a wanda ya sai ilimi inda a ce za ku samu damar yin hijira inda ake aiki da shirya a musulunci ɗari bisa ɗari to ya zama wajibi kowa ya hijira da ba ma yanzu duniya an mamaye su da waɗansu ƙa'idoji na zalunci a matsayin ka na musulmi yanzu ko ƙasar saudiya ba ka da ikon da za ka je ka bar shiga ƙasar na sai kana da biza in biza ka ta kare kuma dole in ba haka ba a kama ka cikin yan a dawo da kai garin. dan ne dai daula ta musulunci har kuma dukkan kowace daula da za ta shiga a duniyar nan yau in tana da biza ba da kuma daula da za ta shiga ba tare da tana da biza ba ko da abin da nufin zai shi kana da visa domin jirgi ba zai tafi da kai a kabul ba sai dai ba kada kai a islamu ka da pakistan sai kan da visa su da pakistan domin sun shi kenan kai da sai ka ga hanya ta abin nan ka shiga cikin kudin sai yanzu mutum to kuma wannan musulmi ne duk musulmi za ka zama musulmi za su ba su da misali kaga sai eh, a rika kallon abu yadda zai yi ba sai da ba zai yi in an samu daular musulunci ya zama wajibi a kira in ba a samu daular musulunci ba wannan wajibin yana nan a rataye yi zama a kan kowa da kowa ba sai lokacin da domin ka'ida kan dukkan wajibi na Allah ya zama mutum ko ka'ida da biyu ka'ida ta farko ya kasance ya san abin nan wajibi ne ba wai ya jahilci wajibi ka'ida ta biyu yana tsire mantuwa ba su ba su ka'ida ta uku yana da fa'a da iya aiwatar da wannan wajibi idan babu istifa'a to shi ne wannan wajibi ya tsaya sanin da ne tsayuwa a cikin sallah za ku yi duk da ne tsayuwa ba ma mara lafiyar da ba zai iya tsayuwa ba sai ya yi sai ya sallah a zaune sallar ta yi kuma sai ba amma mutum kuma ta tsayuwa duk ne tsayuwa ba amma ya sa da kan kuma da rikin na zai to dan me za ka karɓi uzurin musulmai a cikin sallah a cikin azumi a cikin zakka a cikin haji da ya karɓi uzurin su cikin hijira dukkan su dukkan dokoki ne na Allah ba ba Qur'ani ɗaya da hadisai ne duk suka yi bayanin su ba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 من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة الكافرون هم الظالمون التي يا أيها الذين آمنوا يا وأن في إيماني أنفقوا مما رزقناكم كثير هذا أبدا مثل أن في مدوكيا كثير ko menene suke da shi na siyarwa din don haka aka ce an fi so su siyar amma ba faɗin me za su siyar ba wa'an kuɗi ne za ku bayar wa'an kadara ce za ku bayar dukkan abin da za ku iya bayarwa wanda zai tallafa domin addinin musulunci ya ci gaba lallai ya kasance kun yi in ma da zakana kun cikin abin da muka rubuta ku da min qabla an yati yawmin tun kafin wani ne ya zo la bai'un fihi wanda babu saye da sayarwa cikin sa shine yin ranar tashin kiyama wala kullatin sannan babu abokantaka a cikin wannan yini ba wani aboki da abokansa za ta yi masa amfani tsakaninsa da abokinsa wala tafa'a sannan babu teku a nan gurin teku irin wanda aka kore shi ne irin wanda aka kore a can baya wajen wata yawmin la tajzi nafsun an nafsun shay'a wala yuqbal minha tafa'a wala yuqbal minha adlun wala yuqbal ko bayanin ya gabata baya wal kafiruna hum zalimun kafirai kan su ne azzalimi dan abin alkafirun mubtada ne azzalimun shine khabar dinsa don din nan wato damirul fasl ne bainal mubtada wal khabar للدلالة ala حصر المبتدا في الخبر domin nuni kan cewa gaba ɗaya mubtada din ya taru ne a cikin khabar din abin nufi ma'ana babu wani azzalimi a kan kasa wanda zalincin sai na kafir lalle akwai zalunci zalunci mutum ya zalunci kansa wajen kin yin wajibi mutum ya zalunci kansa wajen sakaci da wani wajibi da aka wajibta masa ko ya zalunci kansa ta hanyar zakkewa wani laifi daga cikin kaba'ir ko ya zalunci ɗan uwansa wajen jininsa mutuncin mutuncinsa wannan duk zalunci ne amma zalunci da ya dukkan wannan girma shi ne zalunci da kansa domin abubuwan abin da ake nufi da zalunci shi ne wato ainihin sanya abu ba inda ya dace ba kafirai sai suka ɗauki ibada ka tukan daga Allah suka sanya ta ga wani Allah ta wannan kafirci ina ga ta zalunci da ta kowanne girma shi ne ma'anan wal kafirun na mun zalimu kafirai sun sun zalimu shi ne a afa ibn dinar yake cewa ya zo ya tabbata da ubangijin da yake al kafirun mun zalimu ya ce ba zalimu da mun kafirun da a ce cewa aka yi wa zalimu da mun kafirun da kowa ya ce tafi cikin waye da zalimu da hatta sahabbai suna jin suna cikin su kowa ya zalunta kansu lokacin da Allah ya saukar da allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahum amru wa hum muhtadun sai suka ce cikin waye da zalunta kansu ba sai manzo Allah ce ba karamin zalunci na wani ya su wani wani ya zalunci wannan karami ne in an kudunta da babban wanda aya take nufi babban wanda Luqman ce da kansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim Allah والكافرون هم الظالمون كافرين zalimun kafirai الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشتري عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم حديث يا cikin sahih muslim haka kuma makamancin sa ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad bin hanbal Allah ya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa mafi girman sura a cikin alqur'ani ita ce ayatu kursi mafi girman aya abinda ake nufi da mafi girman aya mafi falala mafi daukaka ba wai mafi tsawo ba Kuma a cikin ayoyin alqur'ani akwai da sadara ta tsawo amma abinda ake nufi darajarta da falalarta a cikin ɗaiɗaikun ayoyi babu ayat da ta kamar yadda suratul fatiha ita ce mafi girma cikin sura kaga anan ba tsawon da ake nufi ba domin surori da dama sun nuna kasuwancin da ninki amma abin da ake nufi darajar ta da falala ta kala ta so wasu sun sura suna Allah sarki sai Allahu la ilaha illahu hu hayyul qayyum Allahu Allah sarki la ilaha babu abin bauta bisa da tantanta sai shi lafazin al-ila asalinsa a larabce yana nufin al-ma'bud abin bauta amma daga baya galabatul istimal wato yawan aiwatar da shi ta mayar da shi zuwa ga wata ma'ana guda ɗaya shi ne al-ma'budu bi haqqi abin bauta na gaske da haka lokacin da kace la ilaha ba wai kana nufin babu abin bauta ba ko da babban bauta suna da Allah ka zo ka musu abin da kake nufi babu abin bauta na gaske babu abin bauta bisa ga tantanta illa Allah sai Allah domin da za ka ce babu abin bauta sai Allah to sai abin da yake faruwa a duniya ya kare ta wannan kafara ta dan za ga akwai wani babu abin bauta domin ka akwai rana akwai wata mutane suna bautan su har dan marki ana bautawa har ɗera ana bauta a India to kaga idan ka ce a ai suna nufin ba abin bauta gaba ba ma'ana da suna abin da ke nufi amma la Abu da haqq babu abin bauta bisa ga tantanta sai Allah wato sai wannan ya nuna maka cewa duk abin da aka bautawa ba Allah ba to an bauta masa ne ba tare da ya cancanci abota masa ba ya da cancanta na abota masa ganganci ne ra'ayi ce dan ne rudu ne irin na kusalwa na sa dan adam ya bauta wa duk wani dangin abin bautar da ba Allah la ilaha illa hu ba abin bauta bisa da cancanta sai shi alhayyul qayyum lafazin alhayyu suka ce kabar ne mun ka dadin sa ana kaddara shi zuwa Alhayu, shi Allah shi ne Alhayu alqayyu kuma Allah shi ne alqayyu ma'ana sai zanto huwa mubtada wanda aka kaddara Alhayu khabarun awwal alqayyu alkhabarun thani wato dan mubtada wani lokacin zai iya zama daya ya kasance khabar kuma ya zama abinci da dubuwa kuma da guda daya kun gane ku ubangiji ta ala ce Allahu la ilaha illahu, hu al-hayyul qayyum lafazin al-hayy yana nufin rayayye subhanahu wa ta'ala wato sifa ta rayuwa sifa ce ta ubangiji amma sifa wadda ta sha bamban ta sauran rayayyu ubangiji ta ala ya tabbatar da banda shi akwai rayayyu cikin halittarsa to amma rayuwar ta sha bamban da rayuwar Allah don dukkan rayuwar wanda ba Allah ba rayuwarsa da kaitacciya ce kuma na nakasacciya ce akwai tawaya a cikin amma rayuwar Allah ita ce take da kamala take cikakkiyar rayuwa don haka ne ma babu ba ta taɓa rigayar ta ba sannan kuma mutuwa ba za ta zo ta riske amma dukkan wanda ba Allah ba babu ta taɓa riskarsa sannan mutuwa kuma za ta zo ta riske an taɓa yin wani lokaci a nan duniya babu mu gaba ɗaya sannan kuma za a yi wani lokaci a nan gaba cikin duniya kuma babu mu rayuwar Allah ko ba haka bane ba subhanahu wa ta'ala baya da farko baya da ƙarshe huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay'in al-qayyum abinda ake nufi da al-qayyum al-qa'im ala wanda yake tsaye akan kowace halitta da nace yana tsaye akan kowace rai ba na nufin cewa tsayuwa irin taka wadda take da ma'anar hmm, tsayuwa da ma'anar kulawa kiwatar rai ubangiji ta ala ne ke ɗaukar nauyin kulawa da kowace rai da kiwotarta da gudanar da al'amuranta da sama mata hanyar rayuwa da koya mata dabarar da za ta rayu afa mun huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat da haka al-qayyum saboda yadda halittun suke da yawa kuma ya zanto shi kadai ne yake kulawa da su duka din sai ya zanto ya sanya wa kansa suna al-qayyum Allah la ilaha illa huwa al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wato la ta'khudhuhu sina yangidi baya riskar wala nawm ballan na barci wato fi sina ala wazn fi'la ne wato ana nufin muqaddimatun nawm wato muqaddima ko shimfiɗar barfi kafin barci barfi, zama barci wannan shimfiɗar wadda take zuwa ta suturce wani bangare na idan dan adam amma har yanzu zuciyarsa ba ta lullube gaba ɗaya ba dan an yi magana yakan san ko da ba duka ba wannan shine sina nan lokacin da ya kasance bayan barci ya lullube ido sannan kuma ya riga ya lullube zuciya sai ta yi ana magana mutum bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala la ta'khudhu sinatun wa wala nawm yangidi bayan zuwa sallata na barci wato wanda ke nuna kamala na qayyumiyya din idan kuka lura sifar alhayyu da sifar alqayyum sufofi ne waɗanda suke subutiya ga ubangiji ma'ana tabbatar masa da su ake yi amma sifa ta sina da kuma nawm la ta'khudhu muslimatun wala nawm sifatun ne salbiyya sifofi da wanda korewa Allah ta yake an bai ta ma'ana dukkan sifa da ta kunshi ta waya sai a kore mu Allah kamar mun tuwa ta waya kamar jahilci ta waya ce dan haka sai Allah kore wa kansa wannan qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa kamar zalunci ta waya ne sai ce wala yadhlimu rabbuka ahada إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون كمر متوى توادي تكفي ألا كورا كسر كمر بركي تواني حافظ جيدي تواني أجانب لا تفضلوا في ذلك كوري مع الله سواء كلا الصفات القلبية تفضلوا في ذلك تفضل مع الله سواء كلا الصفات الثبوتية تفضلون واجب لتنقرن يتفضلون أو كما تفضل بسوء الحباب دعا بالله ألا يتفضلوا كنسر abinda ake so na farko tabbatarwar za ka yi ne ta fuskar ba wai ta fuskar tunani ko hankali nassi ne ya tabbatar muku sai ka tabbatar muku nassi na alqur'ani ko hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sana abu na biyu ya zanto lokacin da ka wa Allah su ka tabbatar kana mai itikadin shi kaɗai yake da wannan su dan da shi ba mai wannan su domin shi Allah laisa ka mislihi shay'in da huwa as da basir sai in ka kamanta Allah da wani ka zama cikin mushabbiha wanda mushabbiha yan bid'a ne kamar da kuma in cewa suna yayi daidai tsakanin abin da Allah ya san wa kansa abin da dan adam yake da shi sai ka korewa na Allah din dan gudun kan sanin ta dan adam to wanda kuma ka zama cikin al-mu'attila wadanda suke korewa Allah su ko wato cikin ke da wanda suna manyan manyan yan bid'a ne da haka dole ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa nasi ba tare da ta yi itikadin kamantaceniyar su da wani cikin halittun ba Allah madaukakin sarki ya fi alhayu kuma ya sa a waɗansu da cikin bayi kuma ala haya ne an gane ko yusuf da hayya min almayyit wa yusuf da ta. min alhayu Allah ya ce shi da al'aziz kuma ya tabbatar wa Allah al'aziz قالوا يا أيها العزيز إن له أبا kafin a hadana makana, inna na raka من Allah ko cikin sarki ya ce al-basir ya ce as-sami'u ne shi wazo sami'ul basir kuma ya ce inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nastamihi fa ja'alnahu sami'an basira to amma ne bambanci tsakanin rayuwar Allah da rayuwar halittu menene bambanci tsakanin jin Allah da jin halittu me bambanci tsakanin ganin Allah da ganin halittu me bambanci tsakanin izzar Allah da izzar halittu idan ka ce ni ba zan cewa wani halitta alhayyi ba dai in na haka na kamanta shi da Allah ni kuma ba zan cewa Allah alhayyu bane dai in nace masa alhayyu na kuma tafi da halittu to ni ba zan ce masa as-sami'u al-basir ba dai in na tabbatar masa da ji da gani to na ta shi da dan adam dan adam kuma shi na da ji da gani da Allah sami'un basir to idan mutum wannan ya zama cikin mu'tazilawa kenan masu korewa Allah mai gudun kasu karanta Allah da wani sai su kore su irin yadda yau dan bid'a a ciki. sai idan muka ce ya daidaita Allah mun daidaita shi idan muka ce yana da ji mun daidaita shi da kaza idan mun ce yana gani to mun zama tafiya to idan suka yi haka abin da zai faru shine sai ya kasance sun mayar da Allah din kamar babu dan galas gaske yana ji ba dan Allah da ma yana ji in sun ce yana ji sun zama tafiya dan Allah to baya ji to daga mun sai baya gani dan dan adam ma yana gani kuma sun zaka sun zama tafiya dan da, to baya gani to baya magana dan dan adam ma yana magana sai ya dace da mutum to ba mai ilimi bane dan adam ma Allah ya tabbatar da yana da ilimi ba mai rahama bane Allah ya san kusan kasan bayan rahama irin ta irhamu man fil ardi yarhamukum kuma ya kusanta manzon Allah cewa rahmatur rahim ne ko ba haka ba لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كما الله في ان الله بالناس لرؤوف رحيم idan kana son ka zauna lafiya sai ka bi ka'idar da suke suka bi suka zauna lafiya ai zama lafiya kan ya zama kun sarki ba haka kace ba to yadda zaka ka zauna lafiya shine sai ka ce abinda Allah ya tabbatar wa kansa na ji da gani da ilimi da izza da rayuwa da dukkan sifa da ya siffanta kansa da shi ya siffanta kansa da ita na yarda da ita na yi imani da ita kuma yana mai kudin wannan siffar ta su ta shi kadai ba wanda ya kama da shi cikin halittu ko da ɗan adam ya samu suna makamancin suna na Allah ko ya samu wata sifa makamancin su ubangiji to wannan kama da wani ba ta wani ina fata mu fahimta dan adam fuskar ta saka waya ce da ta dace da kasancewa suna tattace mai farko mai karfi ubangiji kuma fuskar ta ta kamala ce da ta dace da kamalin ta kasancewa ba ya da farko ba ya da karfi ina jin abin ya fito fili to idan mutum ya wannan zai huta amma idan mutum ya sa zai wani kalli kalli ai kaza kaza kaza ai kaza ka to sai mutum ya fada cikin ramin haka ko ya je ya je ko dan lawa ko ya bi tsawarin ko ya bi murji a ba tare da ya farga Allah gane da mu Allah kai da Allah Allahu la ilaha illa hu an hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardh ma fi samawati abin da ke cikin kasa gaba daya wa ma fil ardh abin abin da ke cikin sammai kai wa ma fil ardh abin da ke cikin kasai gaba daya lahu gare shi kadai yake kai. an gane asalin zancen ma fi samawati wa ma fil ardh lahu domin lahu din gado ne gurin ya kamata shi ne zai zo a ƙarshe amma sai a gabatar da shi a ka'ida ta ilimin balaga kuwa ta tadiru ma haƙƙu ta'khir yujibu haqqu wato idan aka dawo wani abu da a ƙarshe ya kamata a kai shi amma sai aka kawo shi farko to abin da yake nuna kawo shi farko kada ta hukunci a kansa da aka ce lahu ma fi samawati wa ma fil ardi gare shi ne kadai mulkin sammai da mulkin ƙasa yake ciki shi ne waɗansu malamai suka ce an yi maganin sammai an yi maganin kasai dan a nan gurin masluqa ce gaba daya a nan gurin almawjudat ce gaba daya dan kuma ana nufin mulkin kowa da komai na shi domin ba wanda ba a sama a kowa ko ya da ne in na ka san kana kasa in na ka san kana sama to da haka komai na shi ne ke to fadin wannan ya nuna suka yi tuwon sa abinci shi kadai wani baya tare da amma da an ce ma fi samawati wa ma fil ardi lahu ma'ana abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa nasa ne wannan baya nuna shi kadai kila nasa ne sun yi kamfani shi da wani nasa ne wani ya taya shi mallaka amma tun da aka gabatar da lafu a farkon zurfi ya wuri shi kadai yake da shi ina fata kun fahimta shi ne ma'anin lafu ma sun sama wato ma fi ardh man zallazi inda ku illa bi idni man zalla zai yi wane ne wanda ya isa ya inda ku a wurinsa illa bi izini ai sai da izini. ma'ana babu wanda ya zai yi ceto a ranar tashin kiyama sai da izinin ubangi wala yasfa'una illa liman irtada wa hum min tafiyatihi mushrikun kuma in an ba shi izinin yin ceto ba zai ceto kowa ba sai wanda ba wato ainihin Allah ya zargi ya ce a yi da haka za a yi ceto ranar tashin kiyama annabawa za su yi ceto salihan bayi za su yi ceto annabawa sanannu ne sannan salihan bayi kuma waɗannan a ɓoye suke ba kowa ne ya san su sai kawai ana yi wa mutum hukunci ne a duniya da maganganunsa da ayyukan dukkan mutum duk salaharsa a gidan duniya ba za ka ba ta tabbas ba dan kai ba ka san wani bangare na ilimin gaibi ba duk mutumin da ba wahayi ba ne ya tabbatar masa da aljanna kuskure ne zai ta tabbatar masa da ita duk ta duk ingancin aikinsa amma waɗanda wahayi ya tabbatar da mutum da ya na abubakar da umar da usman da ali an riga an san mutum mutum goma na farko din nan al-basra bi janna manzo Allah ya riga ya zana su gaba ɗaya sai ya aljanna ne wannan wannan ya riga ya tabbatar shi da fadin da tsaye ma abu da yakin badar kuma ya aljanna ne mutum ɗari uku da goma da ya aljanna ne na Allah Allah tsala ala ahli badr fa qala amalu ma fi fa inni qad ghafartu lakum ahlu bai'ati ridwan mutum dubu ɗaya da ɗari hudu sun yi aljanna ne laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta al-shajara فعلموا ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا amma waɗanda suka biyo bayan su irin wanda wahayi bai tabbatar ba sai dai ka ce ina kyautata wa wani duk salaha wani kan nuna kyautata musu amma ba za ka ce tabbas wani ta kan zanna bane ko cikin ta ɗaya ko cikin ta ɗaya ta biyu wannan na kuma irin mutanen mu ne zuwa ƙarshen zamani wannan muke raye da su yanzu muna ji muna gani suna ganin muna ganin su a kawai a nuna wani a ce ɗan aljanna ne ko na zai raba musulman ga waɗansu wallahi tallahi wannan danganci ne danganci ne wannan ya kamata mutum ya tuba da sauran kar mabiya su mutu mutum su je su rubuta shi ranar kafin kiyama su barranta su juna in tabarra allazi nattubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim amma su kira mutum mutum wani ana kira mutum kafin jini ya wuce da kuma kuci ba ta rasa da yawa Aisha ummul mu'minin yaro ne karami ya rasu a lokacin mun dan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce Allah sarki kan kankanin yaro bai kai da da wani lantana ya laifi fa'ir mun zo wani da me yawa da da mutum su cikin sai da Allah me yawa da mutum da sai manzo Allah ya ce da kai wa ya san da ke ya san da ke sai da mutum da laifi bai ce a waye wa ya da ke ka fuskar wahayi shine abin da ake magana da haka da wanda wahayi bai ka fuskar mutum dan me ka mutum to kaga salihan bayi kenan ga sunan gurin kowa ana son ya sai ya zama salihin bayi in namiji so ake zama salihi bai kamata zama salihi to ba san waye zai kiso ne sai dai in kai ta kai amma lokacin da kake wani zai ce abu guda biyu ka tabbatar na ko ka tabbatar shi ya tsira na biyu kuma ka tabbatar ma za a bar shi ta wanda ko ne ganganci ne cewa ya tsira na bukatar dalili cewa zai ce kan yana bukatar dalili kuma in zai ce ta cewa kai zai ce ta shi yana bukatar dalili tunda mun tabbatar annabi ya tsira mun tabbatar annabi zai ceto amma da kan hadisi ya tabbata cikin bukari zai kamo waɗansu mutane da sabo sai abi suna cikin mabiyana wanda suka zo bayana malaika zai dakatar da annabi da waɗannan amuyar domin bayan kabar duniya sun riga sun da sun bar addini sai kirkiro bid'o'i ta haka mai ma'ana ga ta annabin zai ce ga shi lalle annabi sirarre ne da kuma bai tsira ba wai da shi gaba daya to amma tare da haka kai ba ka san da sun zuwa zai dide da haka ballan sana ka zo ka nuna wani mutum yanzu ka zai dide ka sai mu ce ba shi shi ne ba shi na farko wani nan da kike da shi wanda yake zai dide wai ku ya tsira da kuma na biyu ya ce zai dide na uku ya ce kai zai dide idan ya zo kana cikin wanda zai dide da in mun sallama zai dide ya ce zai dide sun da ko da su ta cikin da Allah jirgi wala su ina illa da ne lokaci wato uzuri ya dan su wadanda suke cikin bakin su fara abin da dama uzurin da muke ba su shine jahilcin alqur'ani inda sun tunta qur'ani da balati wannan dindin ba ma galibin sun tsaka wa kansu na yau ne kan da sun ba da bunda alqur'ani ba hadisin da shi to sai larura ta zo makaranta qur'ani sun yawa makaranta hadisin manzo Allah sun yawa ba wata kasuwa da take ci yanzu ta Qur'ani ce hadisi duk mutumin da zai kada wani abu kararrawa to ba zai karɓi ba a wurin dukkan musulmi mai hankali mace ko namiji sai in abin da ya zama Qur'ani ne hadisi kuma hadisi sai an tambaye ka ya inganta ko bai inganta lokaci ya wuce yanzu da mutum zai zo an riga an wuce wannan karatun da mutum zai zo kawai ya faɗi komai ya ga dama ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu kowa mun da ake me hujjar me hujjar ne me hujjar ne wannan magana suna yi wa ɗan bida a nauyi ko ba yadda suka yi dole sai sun faɗi hujja inda haka wajen da yasa ba za su kyale su ba matan su ba za su kyale su ba me ya hujja imamu shafi ya ce nan man allama sunnata qawiyat hujja duk wanda ya koyi hadisin manzo na hujja su za su yi karfi ba za su iya kure ta ba to da wanda ahlu sunna suke ce a wannan lokaci duk abin da za a yi barazana mutum ya yi li'irabi ya yi kaza ya yi kaza duk wannan ana yi ne don larura amma ka gama liradin a tambaye ka meye zuciya kuma haka wallahi sai ka gama liradi ya za su ce meye hujja hadisin ya inganta kuma inganta an ji liradi wannan magana sai siboyi ce na gane ta من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وبنجد تعالى يا ما بين أيديهم abin da yake tare da su a yanzu a rayuwarsu ta duniya wa ma khalfahum da abin da zai biyo bayan su a rayuwar su lahira wannan na nuna gamewar ilimin Allah game da kowane irin ubangiji baya jahiltar komai ya san abin da yake tattare da kowa a nan kuma ya san me zai biyo na sakamako a kan ma baina aidihim wa ma khalfahum da zamiri a nan gurin yana koma zuwa ga me sai wadansu malamai suka ce zamirin ai yana koma ne zuwa ga ma fi samawati wa ma fi al domin ma fi samawati akwai mala'iku akwai aljanu akwai dan adam sannan kuma akwai sauran halittu to amma an yi amfani da kalmar ma taqliban li bi zai al-qana da aka zo dalili kuma sai aka ce ya lawa bayna aydihim wa ma khalfahum taqliban li janibi al-qala domin kan ma fi samawati da mutum da wanda bai biya shi sai da cewa lafazin ma yana nuna abu mara kan hankali ne amma a nan wurin an rinjayar da ababen da suke ba masu hankali ba don su suka fi masu hankali yawa a cikin halittu amma a nan gurin kuma an rinjayar da umiri na masu hankali domin ko kana ma bai da aidihim ba ma khalfahum saboda masu hankali kullum da su ake izina sai aka rinjayar da dalilin su ko zamirin su a nan gurin ina ba da gun fahimta wala yuqituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wala yuqituna dan adam ba sa iya sanin abu cikakken sani domin al-ihatu bi shay'in shine ilmuhu il al-ilmu bihi ala wajhi tamam sanin cikakken sani sai adam ba sanin wani abu cikakken sani illa bima wala yuqiduna ba ta sanin bi shay'in wani abu min ilmihi da ilmin Allah illa bima sha'a sai abinda Allah ya so su sani to wannan wala yuqiduna bi shay'in min ilmihi lafazin ilmihi wato malamai suna mutu fassara biyu fassara ta farko mu ce la yuhidu bi shay'in min ilmihi ai la yuhidu bi shay'in min ma'lumati bayan za a yan adam su san abin da Allah ya sani zai yi yan adam su sani irin abin da Allah yake sanin ta ba za su iya sanin wannan ba illa da mata sai abin da ya ga dama ya sanar da su sai zanto cikin abin da Allah ya sanar da mu na ilimin sa da abin da ya bari a wajen sa bai sanar da mu ba wanne ne ya jawo wanda bai sanar da mu ba ya fi yawa an gane ko wa yasaluna ka anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa qalila ilmi da aka dauka gaba ɗaya da muke da ina da shi a duniya ba ko ne bane sai dan dan ne sai an fahimta da ilimin Allah ina ba ta an fahimta to sai zan ko ma'lumatin lahi kenan ma'ana al'amurra na gaibi babu yanda za a yi da su ne koyayin al'amurra babu yanda za a yi da su ne an na zahiri ba yanda za a yi da su ne sai abinda Allah ya ga dama ya sanar sai su to ba ku wanda ya sanar da shi kaɗan ne in an kwatanta da wanda bai sanar da shi ko kuma mutum wala ya zuwa da sai ilmi na ilmihi babu za a yi san wani abu na ilimin Allah abin da ake nufi ilimin Allah a nan gurin abin da ya shafi sunayen sifofinsa ba a yanda za a yi mu iya sanin sunayen Allah gaba daya ko mu san sifofinsa gaba daya ba zai yi ba in ya da mata a sai dan abin da Allah ya ga dama ya sanar da mu na sunayensa din da kuma sifofinsa sai su ne muke da wanda ya wahayin su cikin Al-Qur'an ko ya wahayin su da hadisi cikin dan ga da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan gurin abinda muka sani na asma'ullahi husna ba su kadai bane suna yin amin kaɗan ne wannan Allah suna da nuna ya ga dama musani amma banda wannan yana da suna yi da dama wannan shi da yake ɗanta da sanin su a cikin ilimin dole amma kan ɗauka tasa'in da kawai su ne kaɗai su suna yin Allah kan ɗauka abinda aka bayyana cikin Qur'ani da hadisi da ne cikin Allah wasu sunan akwai wasu sunayen waɗanda ya ke ɗanta da kan subhanahu wa ta'ala manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi ghaibi 'indak mahallu shahid anan gurin manzo Allah yana kiran Allah yana tawassuli da dukkan sunayen Allah wanda ya saukar ko ya sanar da wani manzo cikin manzanninsa ko kuma irin waɗanda Allah yake kanta da sanin su cikin ilimin gaibi kaga sai ce a wuska a karka bihi fi ilmi gaibi din da na fata ma'ana ta fili. wala yubi ko na bishe yin min ilmi bi illa bi mata wasai a kursi kusama wasu wasu kursi yin Allah ta yi lausu sama da kasa ma'ana kursi yi girman ta ya fi girman sa mai bakai ya fi girman sa sai guda bakai shine wasai a kursi yi

amma a nan gudun sai aka ambata an su haɗu da kursiyin da suka ce to kursiyin a nan ne kadai aka ambace shi amma al'arsu da sammai an ambace su wurare da dama suna alƙurani sai wanda yin al'arsu shi da kursiyi kursiyi suna alƙurani amma ana ɗaga hujja da nazari ne kadai. nazari na fikihu ko nazari wajen bincike wajen ƙa'idar larabci don fitar da wani hukunci zai yi tasiri ne kadai idan ba a sami asara ba in ba a samu riwaya ba daga annabi ko daga sahabi in ko riwaya ta daga annabi ko sahabi ai ba magana ijtihadi ba mu ganin dogaro da wata ka'ida ta larabci don fasara alqur'ani ne wala yaquduhu fi hifdhihima wala yaquduhu baya yin nauyi da Allah hifdhihima kiyaye sammai guda bakwai da ƙarfi guda bakwai ba abu ne mai nauyi da ne duk da girman sama din duk da girman kasan amma tsari su da kula da su abu ne mai sauƙi a wajen Allah shi ne tsanin wala yaquduhu fi hifdhihima inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazulu ولئن زالت إن أنصر هو من أحد من بعدي إنه كان حليما غفورا وهو العلي العظيم ubangiji shine al-aliyu madaukaki sannan shine al-azim wanda yake mai girma ai kaji wannan sura dai a wannan fassara da muka yi masa wannan aya kai a fassara da muka yi masa rubuce lalle ta bayyana cewa ita ce azamu ayatu fi al domin wannan fassara ce ta rubuce inda min bi dalla dalla ko kalma kalma abin da za a bayyana a danganta kowace kalma ko kuma kowace sura cikin ta da wata aya ta alƙur'ani da ke karkata ko wani hadisi da yake karkata ta yanzu bai rufe kuma zai iya yi wa a haka din to amma wannan misali ne dan mutum ya sani girman wannan a wannan aya ta lalle aya ta wata ce mai girman gaske wa huwa al-aliyyul azim Allah shine al-aliyyu kuma shine al-azim da haka suke cikin zikirai na dare da ake so mutum ya rinka yi ko manzon Allah ya nuna cikin hadisin Bukhari idan mutum yana karanta ta da dare ubangiji ta Allah zai turo masa mai kare shi har garin Allah ya waye ba zai zaune mummunan su matukar mutum yana karanta ta wani ya kuma yana kyauta talabijin wajen karanta ta kuma yana halarto ma'anar abin da yake karantawa da bakin sa wannan ne tasirin ta dan kila ne da karanta ta su dari ba ta masa tasiri ne da karanta ta su dari biyu ba ta masa tasiri ba to kila baka karanta daidai ba ko ka karanta baka yadda da abin ba ko ka karanta baka san ma'anar abin da kake karanta ma'anar kursi ɗin bai gaskata ba cikin maganganun karfi da kuma a kirgar ka ta dushi to ya zai ta ta ta dushi ya zai ta ta ta dushi ya zai ta ta ta dushi ba isra ga fiti ka tabayyana rushu minan gai أمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ولا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدين لا إكراه في الدين لا بكي لساوى أتكين الدين لفظ الدين لا زود ألف سلام الأهدية معنى باب في لساوى أتكين مسلم في ذلك أتي نبي الدين ومن الدين لألا في كربة الدين في مسلم إن الدين عند الله الإسلام فنقول ومن يبتج غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة لا إكراه في الدين ba a tilasta mutane cikin yin musulunci a na dole har ta bayyana rusul min al-ghayb hakika shari'a ta riga ta bayyana daga ƙasa ta yadda mutum zai iya gane shari'a din da alamomin ta da dalilan da suke nuna ta sannan zai iya gane ƙasa da alamun ƙasa din da kuma dalilan da suke nuna ta su wata ƙasa da Allah ya bayani wannan cikin Qur'ani wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin ni rarrabe ayoyi illa billahi dake dake domin kafarkin mabarnata ya bayyana a gane su don a nisance shi in kasta bayyana rusul mai gai wa min yakfur bi taghut dukkan wanda ya kafirce da taghut wa yu'min billah kuma mai yi imani da Allah haka bi tsantsaka bil urwati wuthqa hakika ya yi riko da a mai kwari nan lan na ha da babu yadda za a kace ko ta dace Allah sami'un alim ubangiji ta'ala mai ji ne sannan ko musulmi kalmar shahada to kalmar shahada kuma ba ta tabbatuwa sai da mutumin da ya kafirce ya kafirce ya yi imani da Allah abinda kuma ake nufi da kafirce wato ainihin daga daga asibiyan ne asibiyan a larabci ne nufin mujaru da ke kai wato ƙetare iyaka inna lamma tagalma hamalnaku fil bariya kaga bi ma'ana jawaza sabbi ƙetare iyaka sai zan to asibiyan ƙetare iyaka a tagut shine kullu ma tajawaza bihi al-abdu hadda dukkan wani abin da bawa ya rike shi ya a iyakar Allah saboda riko da wannan abin shine ibn qayyim yace min ma'budin aw matbu'in aw muta'a sawa'un wannan abin da mutum ya rike shi a iyakar Allah da shi ma'budin ne abin bauta ne sauran suka bauta lata suka bauta uzza suka bauta dole abin bauta da Allah aw matbu'in ko wani abin bi wato ainihin wanda ake bi saboda addinin sa kenan wanda ake bi saboda ilimin sa sai ya kasance an rubu saboda rukunsa da addini ko kuma saboda ilimin sa da yake bayyana a fili ko rukun addini da yake bayyana a fili aka rubu aka masa biyayya da an saba wa Allah an saba manzon Allah aw mutaa ko wanda ake bi saboda karfin mulkin sa saboda duka da ita sai biyayya su suna aka saba wa Allah aka saba manzon Allah to dukkan mutumin da in ba aka bi shi saboda addininsa da yake nuna wa a zahiri aka saba wa Allah ko aka bi shi saboda mulkinsa aka saba wa Allah ko aka bi shi dan ana bauta masa aka saba wa Allah to ya zama tagut to ka'ida kalmar shahadar mutum ba ta inganta sai ya kafa sai tagut kamin yasbur bi taguti sanan wa yu'min billah ma'ana kaga kalmar faman yasbur bi taguti dole take da kace la ilaha kalmar wal yu'min billah dire kike kike da kace illallah da haka da Allah ke gani yakul bi tabiyyah wa yu'min billah yake faqad istamsaka bil urwati wuthqa wa hakika ya rufe da igiya mai kwari igiya mai kwari kuma take la ilaha illallah lan tusabu laha wadda ba ta tsinkewa ba ta kafa Allah ba tabiyyun alim ubangiji ta ala mai dini sunan nasari ne kasancewa la ikraha fi din idan mutum ya kalli wannan zai da kamar ya fi karo da waɗansu ayoyi ko waɗansu nasoshi da wasu Allah mana kuke sarki ce kullum musallafin min al-arab sabidu an wa ila qaumin ulil ba'thin sadidin tuqatilunahum an ce tuqatilunahum ko dai ku yake su ayyuka min ko su musulunta ba an sun sa su kenan wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah ba an sun sa su kenan ومن دون قاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ya annu rasulullah ba an tursa ta nan kuma aya ta ce la ikraha fi din su sa cikin addini da kuma malamai suka kokarin hada kan wannan aya da wadannan nasoshi cewa inda wannan aya ta nufa daban inda wadannan suke magana daban ita wannan aya ta cewa la ikraha fi din tana magana ne akan ahlul kitab ba a tursa ta su dole su yi a'a aka ce su su a musulunci نقول خاتم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين حتى من الذين اوتوا الكتاب حتى يغفل جزية عن يد وهم كاملون. إذا سمعت تسمى بعد الجزية كذا بدأت تشعر في الجزية تسمى يفيد. إذا بدأت تسمى أما قولا كافر إذا بقى أهل الكتاب با وصولي ويسن آية تكي مغنى أكنسو. يقاتلونهم أو يسلمون بقى أنه مغنى الجزية. إذا بدأت تسمى ko dai a yaƙe su ko su yi mutunci ba cewa wai a waye su bayar da jizya ahalin kitab ne kawai ake karɓar jizya a wurin su da haka ko ba a tunsa cewa dole sai su yi mutunci in sun yi mutunci haka aka fi so da ya ce kasu mutunci ba za su ba da jizya shi ke nan sai a kyale su kan addinin su su ba da jizya din shi ke nan a riga a mutu ina ga da wannan to wannan dai shine a fassara mafi kyau da ko kuma hada wato wajibul jam'i kenan mafi fitowa fili da malamai suka hada wannan aya wanda shi kuma akwai wani malamai suna faɗa amma dai wannan ya fito Allah madaukakin sarki ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah madaukakin sarki shine waliyin waɗanda suka yi imani abinda yake nufi waliyin su ai nasiruhum shine mataimakin su subhanahu wa ta'ala mai jibantar lamarin su yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yakan fitar da su ne min adh-dhulumati daga cikin dangi na duhu الى النور زوى بتكيفتن اسكي كين اسكي الايمان الذين كفروا اما وقت انت كافر سوى الله كوا اولياء الطاغوت وذو مدق تالا مرسو سوني الطاغوت وذو طاغوت يخرجونهم سنة فتد سنور النور بتكيفتن اسكي المسلم في الى الظلمات سوى بدنجي لدهم كبندا بنسى الزوتيا دكافر في بدعة بخورنسك أولئك أصحاب النار irin waɗannan su ne ɗan wuta Allah ya tsare ko fiha khalidun kuma suna masu dawama a ma'ana ubangiji ta Allah shine waliyin mu'mini majibincin lamarin su ko mummune su ma su ne waliyan Allah ma'ana masu kaunar Allah masu da'a da biyayya a gare Allah shi waliyin su ne ko kuma waliyan sa sai da suka fara zama waliyan Allah sai kuma Allah ya zama waliyin sun fara zama waliyan Allah ta hanyar imani da takawa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna wannan imanin da kawa ya mai da su waliyai to daga nan sai kuma Allah ya zama waliyin ta kashi da suke wa ubangiji ita ce waliyyantaka ta imani da shi ta mata shi kadai tsare dokokinsa yarda da hukunce hukuncensa da sallama wa duk abin da ya zartar waliyantakar Allah zuwa gare su ba su kariya tsare su kaunar su sa su cikin rahama ta sa a ranar tashin kiyama ina faɗa mu yanzu wato wannan shine bambanci tsakanin wilayar ubangiji da wilayar su mutane ga Allah madaukakin Allah ta ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها فأتبها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه in baka duba zuwa ga wannan da ya jayayya da annabi Ibrahim fi rabbihi cikin lamarin ubangijinsa an atahu Allahu mulka ba dan komai ba sai dan Allah ya bashi mulki إذ قال إبراهيم عند النبي إبراهيم يقول في ربي الذي يحيي ويميت وبنجي نا وند زن يوا بوتا شيني وند يكي كيف يوا كما يكي رايو قال sai wancan mutum da yake ganin shi ma yana da mulki ya isa sai yace ana ubu yi wa umi ni ma ina kashewa ina rayawa wannan an ce sunan su numaru cikin littafin tarihi to haka kawo shi amma ba nasu ne na qur'ani ko hadisi ya tabbatar da sunan ba tarihi ne in ya zama gaskiya su biya wa ne mai in bai zama gaskiya ba dai wani mutum ne mulki ko ma waye sunan sunan ne maruzu sunan sa waye ma duk ko waye in dai wannan maruzan ne yanzu kan a duniya suna nan da yawa ko ba haka ba da haka ba makasudi bane gane sunan makasudi shine a gane sifar sa dan a kaucewa mummunan sifar dan kawai yana ganin yana da mulki sai ta ana ubi yau ne yadda da tafan tarihi ji kawo sai yasa aka fito masa da mutane guda biyu daga cikin kurkuku yace ya dai je ka na maka afuwa ce ka gana rayar da wannan yace wannan kuma a je a sare kansa yace ka gana kashe wannan ma'ana ita ce hujja ta cewa shi ma ana uhiyi wa ummi ai ni ma ina kashewa ina rayuwa to annabawa yana daga cikin sifofin su kaifin hankali da basira kowa ya ga wannan ya riga ya san yau ta ce wannan mutumin ne to amma tun da taron mutane a akwai jahilai kila irin wannan hujjar ta iya kama su annabi ibrahim bai tsaya yi kasa da shi kan wannan ba sai ta ce tare wannan a tafi ta hujjar daban Ibrahim قال ابراهيم في النبي ابراهيم يقول فان bi ياتي min al-masjid to Allah yana zuwa da rana kullun ya fito da ita daga gabas fa'ati biha min al-maghribi sai hudu da ta tara nan daga yamma da zai ta fada gabar ba zai ke nan ba in dai takar ka ta kai ka kace karaya mun ji mun sallama tasliman jadaliyan ke da wani mun yi imani da abin da ka faɗa ba amma dan mu ji dadin musu da kai mu ba ka dama na ka ji tinkahu to mu ƙetare wannan zuwa ga wani abu na biyu da ubangiji na ke yi shi ne hudu da rana daga gabas ta fada a yamma sai yanzu zai ka hudu ta ka daga yamma ta je ta fada a gabas Allah ce ka buhi tallabi kafar sai aka ɗin wutar da kafirin mulki ce yanzu sai dubo su gidan babu hujja Allahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin ubangiji ta'ala baya shirya da waɗanda suke azzalimai gurgurdan yadda mutum yake zalunci gurgurdan yadda zaka ga Allah yana ɗauke masa basira yana kwace masa hankali da tunani da sanin ya kamata shi gurgudan girman zalunci gurgudan toshewar basira in zalunci ya zama kaɗan sai toshewar basira zama kaɗan in zalunci ya zama babba sai toshewar basira ya zama zama mai faɗi shi yasa ya san dama za a ga cewa da yawa daga cikin waɗanda suke kan bid'a ma wai ilimi ne ba su da shi ba suna da ilimi har ma waɗansu suna yi wa malaman ahlus suna tunkawon su suka karantar da su ko sun fi su larabci ko sun fi su kaza ko sun fi su kaza amma inda rikicin yake ne, ilimi mai albarka ilimi da mai shi zai bauta wa Allah da shi ya dora iyalansa a kai su bauta wa Allah da shi a ga ƴaƴansa sun tsara sauran ƴaƴan unguwa kirki ko ba haka ba sun tsara su imani sun tsara su tausayi sun tsara su tunkai Allah a masallaci kiyamul laili matansa haka sun tsara sauran matan unguwa kirki a ga almajiransu na kusa sun tsara sauran gama garin mutane wanda ba mukarrabansa ba wajen gaskiya wajen rikon amana wajen sanin ya kamata ilimi ya albarka amma sai ka ce ilimi kawai na idan na buɗe baki a ji shi amma a aiki na da maganganu na babu shi wannan bai zama ilimi ina ba ta fahimta wai shi yasa mun gaji da Abubakar Mahmud bin Allah da kansa da gafara lokacin da ya littafin sa al-aqidu sayyi'a bi muwafaqati shari'a sai aka ce wai a ciki wani malami wani profesa a wata jami'a yake cewa wai a ciki akwai kuskuren nahawu guda 80 a ciki kuskuren na guda tamanin sai bar da ita da wutar wadda domin Allah jikan su da gabara yace in eh, an karanta ana fahimta <laughs> ba ta wani ba in dai ana fahimta ba nan ba na hukan ba ba ne ba shikenan in dai ana karanta ana fahimta ke. ma'ana sun so su ɗauke shi daga abin da ya isar a cikin littafin a koma rikicin na hau har kullum in bid'a suna da irin wannan ya kamata malamin suna ya gane wannan idan akwai wani abu wanda ka kai su bango a kai? sai su kai turo wani abu daga wani sai su rika rigima a kai sai kai kamar baka ji su ba kai ta tsinka sa wancan kofar da kake su ba to in baka gane ba sai su cire ka daga wannan kaidar sai ka tafi wata kaida daban ma'ana su suka baka ajanda kai baka da ajanda amma in kana da ajanda kullum ba wai sai kawo mai bid'a raddi ba kullum in za ka yi karatun sunna raddi ne da dan bid'a ka sani ba ka sani ba nawaita lam tanwi kayi niyya ko niyya ba wallahi inda za ka karanta sunnar ma'aiki su san da kake gare ko ka san su ko ka san su ba ko kai ne ko kai ne ba shi ma ko ya ce kai masa ko bai ce ba saboda kai sunna ce shi ko bid'a ce ka kuma kishiyoyin juna ne ina fatan muna fahimta wallahu la yahdi al-qawma adh ba da wadanda suke da sanin أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يؤمن هذه الله بعد موتها وأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنح وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير aukan nafi mara ala ƙaryatin ko kuma kamar mutumin nan da ya shuɗe kan wata alƙarya wa kawo ya tun ala urushiha tana rushe a kan rufinta wato gidajenta sun rufto a katangar wato alƙarya ce guda ubangiji ta ala ya dan marata ya dauki rayukan waɗanda suke kana lokacin da yake ta wannan wuri sai ce ya yuhyi hadhihi Allah ba'da mauti Sai ya ubangiji ta'ala zai rayar da wannan alƙarya gaba ɗaya tare da abin da ke cikin ta na halittu ba da ya ha bayan sa. ma'ana ya faɗa haka ba wai dan kafirta abin da ubangiji madaukakin sarki yake iya zartar wani kudura kasa ba ba dan kafirce wannan ba a'a sai dan mamakin wato kudurin ubangiji wajen sake farfado da halitta bayan mutuwa fadin wannan ke da wuya fa amma ta wallahu bi ta'ala sai ubangiji ta'ala ta fara wata har tsawon shekara 100 ya mutu a wajen kuma ba a sa sannan daga ba Allah ya tashi shi qala Allah ya ce da shi kam labista menene tsawon lokacin da ka zauna a nan qala sai ce labistu yawman aw ba'da yawm ai na zauna yini ɗaya ne ko ba wani bangare na yini bai kace kake yini ba malamin tafsiri suka ce an a yawarsa ne da safe aka tafi shi da yamma to wannan yammacin sai ɗauka na safiyar da aka karɓi yawarsa don bai sani bayan kewayowar shekara ɗari ne aka tafi shi da yamma da aka sai ce labis yau mai ina jin da yini ɗaya ne a ba ga yau ko na wani sashi ne ne bai kai ni kala ubangiji ta ala ce ki mi a ta amin ai ka rayu ne a nan gurin ka zauna a nan gurin a mace ta amin na tsawon shekara ɗari fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna dubi abincinka da abincinka lam yatasanna bai canja ba ai lam yatagayyar wato bai canja ba abin da ka dafa na abinci yana nan bai canja ba yana nan da duminsa abin da yake na sha shi ma bai kula ya lalace ba yana nan yadda yake wanzur ila timarika kuma ka duba dakin ka mana ka gani wal naj'alaka ayatan lin-nas domin mu sanya ka zanto aya ga mutane aya bisa ga yiwuwar tashin kiyama aya bisa da cewa lalle bayan an mutu Allah zai rayar da mutane limiqati wa min ma'lum ga wani lokaci sananne wani yini sananne a wurin sa wanzur ila al-idam kasusuwan jakin ka gani kai fa ni ha, yaya za mu tafi su daga cikin kasa ma'ana kowane kashi ya tashi daga cikin kasa ya miƙe da tsaron gwaldin jaki ya tashi an gane ku shi ne nushiduha a wata kira'an kai fa ha, yaya za mu rayar da su an fahimta ma na su lahma sannan mu suturce su da nama abinda ubangiji ta ala yake a duro kamar ga iska tana kawowa kawai sai da kashi wani na hawa wani kwarangol din da ya sun kama daga nan gurin kuma sai nama cikin suturce kowace kowane kashi daga nan gurin sai jijiyoyi sai dukkan abin da ya kamata sai fata a kan jiki kawai daga jakin sai nan ma ta bayyana la yayin da ya bayyana gare shi a bisa ga irin wannan zufa qala sai fi a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir lalle ina da cikakken sani doriya akan sani na da cewa Allah mai iko ne akan dama malamai da dama na hadisi na tafsiri cikin sahabbai ko tabi'ai sun ce wanda wannan abu ya وفي كيف تجود أكنت زامت آية وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم جعل على كل جبل منهن جزعا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم تنادوك عند النبي إبراهيم عليه السلام يجي ربي يا أبنجدي أرني كيف تحيي الموتى nuna mun yadda kake rayar da matattu mana don in gani qala sai Allah ya ce a walam tu'min shin baka riga ka imani ba qala bala annabi ran ce eh na yi imani walakin liyatma inna qalbi sai dai ina son zuciya ta ƙara samun nutsuwa ma'ana liyazdadu imanan ma imani wato wannan na nuna karuwar imani da raguwar yana wani mataki na imani yake son ya ƙara hawa wani matakin wata matakala ta imani shine liyatma inna qalbi in da yana da ilmul yaqin yanzu kuma da son ya ga ra'ayul yaqin gani ido ga ainu ne tsina a gaban abu ya faru ya gani an gane ku kada sai Allah ya ce su arba'atan ta al-qayb ya ka dauki nau'ika guda hudu na tsuntsaye ko wani irin tsuntsaye da dama lafazin akwayir asalin sa tsuntsu guda daya amma ana kawo shi kuma ana nufin tsuntsaye da yawa awalam yarau ila tsari fawqahum safatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bi kulli shay'in basir cewa safat ya nuna jar'i ne ko ya qabidna yanzu jam'i ne ba guda ɗaya ba wato ɗauki guda hudu cikin tsuntsaye fasurhunna ilaiha fasurhunna bi ma'ana amirhunna au adnihunna ko satar da su zuwa gare ka hikimar kusantar da su zuwa gare ka ka kalle su da siffofin su da khasa'is su a yanzu kafin ka yanka su kafin ka rarraba namansu sannan kuma daga baya in an dawo musu dare kuma ka sake kallo ka gani shin su din ne wanda ka kalla kafin a kasance nasu ko kuma an canza wani ko an yi mantuwa wata gaba ta je wani wuri ko wani gashi da ke fuffucin dama ya dawo hagu ko na hagu ya koma dama amil hunna ilaika kenan tasur hunna ilaika to sato da suwa gare ka bayan ka kare musu kallo to shi kenan suka yayyanka su kuma ka har hara alama suka tafi da juna fasuru hunna ilaika sun madal ala kulli jabal min hunna juz'an bayan ka riga ka tafi namun su da juna nan ga kafar wannan da kan wannan nan ga kafar dama a nan nan ga kafar a can nan ga wancan fuku ke nan ga menene sai ya karkasa su sun wajen ala kulli jabalin min hunna juz'a kowane guda daya sai ka dora shi akan dutse ma'ana ware nan kashi guda nan kashi guda nan kashi guda sun mada hunna sai ka koma daga can gefe guda sai ka kira su ka ce su taso ya addina ka aya za su zo maka da gaggawa an gane ku annabi ibrahim ya haka kuma haka da faru kama soyayyar kaso gaggarwa ya namu su kuma ya karkasa gida hudu kuma ya koma gefe guda kira su duk suka taso suka zuwa da shi ne ya ake na kasa fadin Allah ta'ala a wannan tu'umin shin baka riga ta yi imani ba قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ان الله بدا cikin hadisin bukhari yace nahnu aula bishakki min ibrahim ma'ana mu muka fi cancantar yin shakka sama da Ibrahim to idan suka ce wannan hadisi a zahirinsa ma'ana annabi Ibrahim ya shakka kenan annabi Ibrahim bai shakka domin Allah ce a walam tu'min ka riga ka imani ba qala bala na riga na imani walakin li yatma inna zuciya ta ka tunani da manzo Allah ce nanu aula bi shakki min Ibrahim malaman sunna suka fassara da cewa abin da yake nufi ma'ana annabi Ibrahim ba shakka yayi ba ai mu ne muka fi cancantar mu yi shakka sama da shi to mu ma mu mai shakka ba ballanta na shi na fata mun fahimta sai zanto tawadu ne manzon Allah ke bayyanawa dan nuna matsayin annabi Ibrahim sai ka rubuta fahimta dan karbu ne ga wannan hadisin ya rikitar da shi domin da ka kalli zahirin ayar ka san ba shakka ba dan da yace bala walakin li tuma inna qalbi sai dai dan zuciya ta karin amma ba wai dan na shakka bane Allah ya ce wa alam ka sani cewa annallaha azizun hakim lalle Allah ta'ala aziz ne wato ainihin mabuwayi sannan hakimin ko mai hikima abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya ji mana dan Allah muna ƙara gargaɗi ga yan uwa bayan an tashi daga karatu dan Allah a rinka tafiya a hankali duk mai kaunar Allah duk wanda yake son Allah ya karɓi rayuwarsa akan tafarkin manzon Allah mai abin hawa su rinka tafiya a hankali in sun je inda traffic yake dan Allah su rinka tsayawa har sai an ba su hannu bisa da ka'ida haka masu zuwa kiyamun laili labari ya zo mana cewa mutane suna zuwa da gudu sama da kima ko wajen zuwa masallaci ko wajen tafiya su tsoraci Allah su kare alfarmar wannan mata mai kima dan Allah a rinka tafiya a hankali Allah ya ji kanmu Allah shi mana gafara wassalamu alaikum wa rahmatullahi kamar da mai gabatarwa ya faɗa a cikin watan Ramadan an tsara lassa makamanciyar wannan to amma ban sami sararin lokaci ba wanda zai bani da